wannan mataki dai kamar da karamin ministan ma'adanan man fetur na kasar dr ibe kacuku ya bayyana zai taimaka wajen kawo karshen ayyukan ta'addanci na niger delta da kuma nuna kudurin gwamnati na farfado da yankin na niger delta da ke da arzikin man fetur a najeriya wannan mataki dai da gwamnatin ta najeriya karkashin jagorancin muhammadu buhari ta ce za ta dauka kamar yadda masana harkokin tattalin arziki ke gani tamkar mi a rane kuma baya dangane da matakin da gwamnatin ta ce za ta ɗauka a da na ba sani ba sabo ga masu tada kayan baya a yankin na Niger Delta wanda kuma ke ta'annace ga tattalin arzikin ƙasar sakamakon hare-hare da 'yan bindiga ke yi a cibiyoyin hakaman fetur na yankin da kuma yasa masana tattalin arziki ke shauku game da sabon matakin na gwamnatin Najeriya Dr. Dauda Muhammad Kwantagora masanin tattalin arziki ne da suka jari a jami'ar Bayero da ke Kano. Abinda suke tambaya shine kaga a can baya akwai kudade da aka kashe masu yawa akan wannan abuwa kaga misali akwai shiri da aka yi na tallafa masu wato abin da ake kira amnesty wanda tsohon shugaban kasa Yar'adua ya yi kaga wannan shi ma zuba jari ne sannan kuma akwai hukumomi da aka kafa musamman don raya wurin kamar hukuma ta NDDC an kafa ta ne musamman saboda raya wuraren da ake hako mai saboda maganin gurbacewan yanayin da suke zama sannan kuma aka zo aka ma'aikata su kutum na na wannan yankin wato ma'aikatan kula da yankin da ake hako mai sannan kuma akwai kashi goma sha uku da ake basu na duka dukiyar da ake samu na kasa ta hanyar mai wato kashi goma sha uku na kudin da ake rabawa na jihohi sai an cire musu kashi goma sha uku na wannan yankokin su domin su raya wajen duk wayannan ba su an daina wannan sace sacen man ba to tunda wayannan kaga ba su daina ba amma suna suna ganin kamar cewa wannan kuma dala miliyan goma da yake kaga ana ganin da wuya za ta wannan mataki zai haifar da wani abu daga shekara ta dubu biyu da goma zuwa shekara ta dubu biyu da goma sha biyar dai najeriya ta samu kimanin da amurka tiriliyan ɗaya da rabi daga cinikin man fetur da take haƙowa a yankin na niger delta lamarin da kuma al'ummar yankin ke ganin ya kamata a ƙara kasan da suke samu na albarkatun man fetur da ƙasar ke haƙowa, to sai dai kuma har-hare da 'yan bindigan yankin suka fara tun bayan da gwamnatin Muhammadu Buhari ta kan karagar mulki ya maida hannun agogo baya game da hasashen gwamnatin na samun kudaden tafiyar da harkokin kasar lamarin da ya sa gwamnati ta yi alkawarin maida hankali ta bangaren noma da hanyoyin sadarwa da bude ido da kuma hakan ma'adinai yanzu haka dai akwai alamu da ke nuna cewa matakan da gwamnatocin baya suka ɗauka na samar da kuɗaɗe ko kuma biyan kuɗaɗe ga tsigirin yankin na Niger Delta ba zai haifar da ɗa mai ido ba ganin cewa yanzu haka akwai sabbin kungiyoyin yan gwagwarmaya kimanin goma da suka sake kunno kai a yankin na Niger Delta to ko ina mafita kenan ga dai Dr. Dauda Kwantagora masanin tattalin arziki a Najeriya wani a gani na wanda zai kawo karshen wannan matsaloli ya kamata a gaskiya su binciki shugabannin su da kuma irin shugabannin da suke gabatarwa waɗanda suke sawa su kula da harkokin dukiyoyin su da ake rabawa na ƙasa kaga misali duk wani abubuwan da muka yi magana yana hannun shugabannin su idan da ana ta Niger Delta in ka je yankin wani sai ka ga har yanzu babu wani kwakwaran ci gaba. Babban Jibrin Murai Amurka daga Lagos.